مقدمة لسه زيرو نعم تنوي أن تتعلم العلم لتضع الملائكة أجنحتها لك رضا بما تصنع فقد روى الترمذي وقال الحسن صحيح عن سر بن حبيش قال رأيت صفوان بن عسال المرادية نعم أتيت أتيت صفوان بن عسال المرادية أسأله عن المسح على الخفين فقال ma ja'a bika ya zir fa qul tubtiba al-ilmi yace daga zaka nawaci cewa ka kudin niyyar cewa za ka koyi ilimi ne ka zama ɗalibi ka samu ilimin addini saboda mai mala'iku ma su ringa ajiye fukafukan su don girmamawa a gare ka waqfid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin waqfid lahumma janaha adh-dhulli ila A kaga dan girmamawa kenan musulunci na daga cikin kusurin da aka kuma zuwa dan malaku sun ringa ajiye fukafukan su sun ringa dan girmama a gare ka girmama da kuma riban da yarda bi ma tasma da abin da kake aikata ne na ilimi yace da qadara wa tirmidhi wa qala hasan sahih imam tirmidhi ya rawaito kuma yace hadisi ne hasan sahih an zid bin qabash da zid bin qabash qala yace hadisi safwan bin asal al-muradi as'aluhu an nasr al-khuffayn yana zo gurin safwan bin asal al-muradi domin na tambaye shi game da shafa akan kofi shi su kwan bin asara ga ɗaya ne shi safon manzo Allah ko zirri kuma ta bi ɗaya faƙala sai safuwa ya ce ma ja bika ya zirri me ya kawo ka ne malam zirru wa kofi sai ce intiha al-ilmi yace neman ilimi ne ya kawo ni فقال سيتش إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب يتشبس ملائكة سكن أجيب فكافكنسو ga ɗalibin ilimi don tsabar yadda da abin da yake nema a ga ɗalibin ilimi yana zuwa ba a kyare shi ba ba a hantare shi ba ba a harare shi ba sai ma aka yi masa take aka kawo hadisi aka ajiye don yi shi ma shi wani babban mutum ne yana da kima yana da daraja mala'iku ma suna masa haka balantana mala balantana mutanen gari ko kamar za a ce wani janar ɗin soja ne ya fito duk inda ya zuwa ga sai kamewa ke ana makalkalewa ana sankarewa ko da sai sassara waje ka ka me yasa saboda silan nan da anin hari da yake kafa da da igiyoyin da ya rarrata ya ko aka rata ya masa to haka shi na ɗalibin ilimi da zai suke aje ta tantar su girma ma da shi kana kamata duk inda daga ɗalibin ilimi a girma ma shi a mutunta shi saboda ne saboda abin da yake nema yanzu idan aka ce mahaifin mahaifinku ya rasu ya bar dukiya mai tarin yawa dinda take a duniya in tana bankin duniya za ku je ku nemo ta bankin nan ne kawai ba za ku je bibiya ba amma in dai a duniya take ko ai za ku je bibiya ba ko me yasa garin ko ba ka bane to shi wannan garin sai ke nema amma gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so yake gaji manzo Allah ya ka gani a ba girma ma shi ne ko shi yasa shi da yi kuma sai rizon bi ma yasa ba dan yawo don girmamawa a gare shi shi yasa na kama ka ajiye musu fuka-fukan rahama yana nufin ka shimfiɗa sa ko yace lalle kake musu girman kai kenan lalle ka ba da sauransu in ka ajiye fuka-fukan rahama shi yasa malamai sai ma ajiye a yayin ta fuka-fukan ba suke ba wani su suka fasara wasu sun kasa hutu akan wannan hadisi amma da wannan shine daga waqtid janahaka liman ittaba'aka min al-mu'minin Allah ya kace manzo Allah lalle duk wanda suka bi ka cikin mu'minai ka zama mai tawazu tare da su kaka yi girman kai an gane to shine mala'iku da kansu kenan suna tawazu suna dan girmamawa dan yadda da abin da ɗalibin ilimi ne yake nema to bayan ya masa take sai ce me ya kawo ka sai zai ce sai na ce masa neman ilimi bayan ya faɗi cewa ina sai ya ce fa kuntu innahu zirru ke rike magana sai ya ce tabbas damiru sha'ani hakka fi sadri almasu al ya ce wani abu ne so samun kirji yayi min ko nake a kai. menene shi ya ce almasu al khuffain shafa akan khuffi ba'd al gha'id bayan bayan gari wal da da ya san jiya kun yi shafa akan khuffi ko na haka za ku fuskanci hadisin sosai wa kunta imra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma kai safwan mutum ne kai daga cikin abokan manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ka kasance ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah fa jittu as'aluka sai na zo ne tambaya tunda ya samu shakku ya samu abin yana masa ɗarɗar a cikin zuciya sai zo ya kawar da wannan shakkar yana cikin jahilci ya zo ya kawar da jahilcinsa ya zo ya tambaya ya tambayi wa ɗalibin makarantar manzo alaihi salatu wasalam yace sai na zo na tambaye ka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an shin ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ambatar wani abu game da hakan game da me shafa akan kurfi qala sai safwan yace na'am eh kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم ya ce mazala ya tabbas ya kasance na umarta mu mun kasance safarin cikin halin tafiya ko kuma mun kasance musafirina matafiya Allah nan zai a shifafa na cewa kan mu cire khuffin mu khifaf jam'in yana salatu ta ayyamin tsayon tsawon kwano yini uku wa hinna da dararrakin su yace illa min janabatin sai dai fa inda raba ce ta kama wato tsawon kwano uku nan kama cire kufin misali in janaba ta kama lakin min zalimin wa bawlin wa nawm inda yace amma kaga idan bayan gari ne wa bawli ko bacci kenan wannan ba sa sawa a cire kofi me kawai za a yi sai a shafa akan kofi a dora an gane a ga wani hadisi ya nuna mana cewa bacci ma akwai wanda yake karya alwala ke ko tun da aka jera shi cikin samun abubuwan da suke karya alwala eh amma ba sa karya shafa akan kofi

ko misalin kuma intizaul mudda ga ya faɗe ta ثلاثة أيام وليالي كما خلى منصور على يأمرنا ألا كو ألا ننزع خفافا ko a yanka cire hukuncin ya tashi kenan a ga sun fito a cikin wannan wannan hadisin an gane inda suka fito da a halin tafiya a halin tafiya kenan wa yawmin ba shi ne ba kuna da adabul thani adabul thani suka مدة المسح على الخفين هو يترو مرة يمسح المقيم يا بيتي مدة كيف كيف غريت انك يا يمسح المقيم ليلا يوما وليلة والمسافر دكيو شيني أقنون الدابن فا انك حد شيء شيء دي دي بقول سيدك يتنمي شرحي كوي عمين زاخ ازوار كي لكشع كم دوان بابي نفيتو ان انك تنود عسلم بيان سيكو على للشرحي aka tambaye ka me kaza sai ka tuno babu ina nawa ne guda nawa ne a ciki duk ka rike da yawa da wuya kuma ka dauki wani tafin biyu guda shi kana da irin wannan sai ga yana da wuyar rikewa saboda an shigar da kaza cikin kaza ba a yi masa taqsim daki daki daki kamar wannan da haka yana da matukar amfani sosai a gurin bin ilimin irin masu fara ko bidaya a daure a daure a ci gaba da hadda Allah ba da sa da da lokacin da yawa wata kira sai a samu sabaka sai an gama amma lokacin yayi kusa ko sati dai ya yi kusa ba shi dai aka hadisi Allah bar sa ya ce fa qultu kaga wannan zirru ya fita daga cikin wancan shakata ta sa kai ma wata kila in ba da maka karanta babu mas'al khufai ba sai kan kasa kufi ko kasa safa ko kasa takalmi mai irin hukuncin kufi in ka je kai ba bawli ko bayan gari sai ka rubuce maka cire ko kana ganin ba sai ka cire tun da yanzu kai bawli ko bayan gari haka zaka ji kamar yadda shi ma to amma dai ka karanta ne to shi yasa in wani kaga wani zai wannan dan kawai yayi wani koyi bayan gari wani dan sanda mai katan takalmi inda yake sa da kirke cirewa da kyar akan mun sanda nan ya kamata faɗa musu shafa akan takalmi ko wallahi wasu na shan wahala saboda rashin wannan hadisi sai dai masallaci zaka sallar cikin irin masallatan mu a gaba ka shigo mana masallatai da kafet da sauransu da sauransu ka zo ka kanin da kare sai yi maka duka ko mun dan sannan jin ka duk wala duk wanda ka duka da amma dai kana can wani gurin aka sai ko gurin waye ko kana kofa da takalma na naku an sha wahala cirewar da sawar aiki ne wani lokacin ma ka cire takalmin kai alwala ruwan ka dauke shi kasa sai ka takalmin sai dauke shi ko saboda dadewar sai kai ta jin doyi a ciki to amma da ka dauke rukusa ta addinin musulunci almuqim yawmun wa layla ya eh shi kenan a cigaba da aiki kai sallaka kawai a haka in ta kama kai sallar ta kalmi da takalmi ba sai ka cire ba wai yin sallar da takalmi shine sunna ko yin sallar ba takalmi sunna shine kai sallar yanda halin ka ya kama eh in ta kam inda takalmi ya bi ma sauki to yi a haka shine sunna in ba takalmi ya bi ma sauki to yi ba takalmi amma ka sa takalmi dan kai sallah ba sunna bane ka cire takalmi dan kai sallah shi ba sai dai fa idan yanayin masallatan ko ina yawan faɗa wannan sai dai idan yanayin masallacin don wasu da yawa sun sha duka saboda rike wannan rike wannan surar da rashin gane kuraren da ake ci ko eh kawai sai karanta tun da an ce sunna an kana yanayin da ba za ka cika ta yi shi wani masallaci ma ka zai shiga ko a masa duka inda ba kowa ya gane wannan na'am sai tambaya ta biyu kenan za a ji hal sami'tahu yadhkuru magana shi hal sami'tahu yadhkuru fiha wa shay'an mutum kaji ya faɗi wani abu kan soyayya ƙala sai ce na ce na ji ya faɗi wani abu kan soyayya ya ce kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam ina ce alhawa abinda su jika ne kada zuwa gari ko kisa ka ce a hawa ko ta ka zuciya ka abinda zuciya take so ya ce ƙala na'am kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin mun kasance mana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a halin tafiya فبينا نحن عنده يشعلوه عند عند متي قرن صلى الله عليه وسلم إذ ناداه أعرابي سيدا وانا بلا رمان قوي يا كراش بصوت له جهوري دوت مريا بابا يا بود ولا يا ناشرامي يا محمد كي محمد كي محمد رمان قوي يا إيش فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من صوته sai kuma zara sau alaihi ya amsa masa daidai da sautinsa ce ha'u oh, kamar da ya kwalla shi mai kwalla masa shi gani nan gani nan ya zo na kwalla kira shi kuma ce masa gani fa qulna lahu sai ko sahabbai wanda suka samu tarbiyya sosai suka salla dubban zama da manzo sallallahu alaihi wa sallam suka sanya ake mu'amalantar masu girma da kima musamman manzo alaihi salatu wassalam suka san darajar sosai suke girmama shi sosai da sosai da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuqiruhu ko eh suka karfafe shi kuma suka mutunta shi sai suka faɗa wannan balaraban kawai ce wai haka kai kai malam uf min sauti kai askasa muryar kamar fa innaka inda nabi sallallahu alaihi wasallam baka san kana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba wa qad nuhita an hada wato kaga maganar safar ko tana ko ba a hana ka ba ka san kana gaban manzo Allah ballantana kuma wa qad nuhita an hada an hana ka haka an hana ba hana shi da kyau ya ayi wani zai amur la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli shi kuma ya kira bi sautin lahu jahawari ko Allah kuma ce wala lahu كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم أو تأكم ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم رعي بعضكم بعضا yace an hana ka hakan baka sani ba kawai da ya karba gida ce wallahi la aghdu yace wallahi ba zan kasar sautin ba an kiyaye kasar sautin an kiyaye ba ماذا صلى الله عليه وسلم إيه، أنا أشكي الذي بيلا لأبني مثلا فأنا أتجا مهيا أهلا مهيا لكن ما تقول لي بقى ممكن يتشافي أربعين في دولة شافي أربعين زي ما تقول وأنا شافي دولة المهم ماذا صلى الله عليه وسلم بقى أتجا مليان أحسن أنت يا أيها أيوة، الذين آمنوا تدفعوا الصدق لتنسوا وكذا يقرأه كذا عمر رضي الله عنه da wafa da من ke سي أبو بكر zala إيه sai أنا دا بس القعقاع ابن معبد سي عمر نشي آه وانت زهر دا يشوك من جيس مسكين الأقرع بن حابس سي أول مكان يشي بابا من نغي جفزيني كسابا من سي يشوك بسابا مكان المجيب كينا سي مريو يسي فهم سي مريو فهم وشي الله يسفر يا أيها الذين أمنا تقدموا بين الله ورسوله واتقوا الله من الناس الذين عزوا كشي سي سيكسن تسنا قصة قصة مريس لا يوجد سي نعمل زي مدالة مدالة سي أنا أتواني كشي سي أسكت سي كينا مريو akwai sabit bin qais radiyallahu anhu shi kuma ba a kansa kaga ya ta sauka ba amma shi ma irin masu babbar mune ne ka sa wani akwai da haka Allah ya wasu akwai sauci in dai suna guri ba a san da su zaka ji duk abin da ake ba wata bai Allah da ke sai ta ce a zuwa koma gefe in kuma koma gefe din duk mune ta ana biyo to shi kenan shi sabit bin qais da saukar aya kawai sai koma gida ya zauna ya shiga cikin bakin ciki da zai ci manzo Allah kwana biyu da bin shi kuma za a kai in ya ga bai ga ɗaya daga cikin sabon su yana tambaya wani lafiya ko sai wani ke da ya tambaya ina sabit ko sai wani ya ce ma ya manzo Allah mun zo maka da labarin da zai samu sabit a gida ya ce ya mai faru ne sabit mai labari ya ce ai sharri gaba ɗayansa ya ce kamar ya sharri ce wani abin da Allah ya saukar ba لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن ita to aiki na ya rushe na zama dan wata ne ne yake daga murya fiye da sai sai mun faɗa mu zuwa zuwa sai mun fara ce na ne faɗa masa ai ba kan wata shi dan aljanna da shi ba kwantar da hankalin sa dan wata bane shi dan aljanna da aka ka tashi dan cewa mu sharru bil janna ashara aktar a su ashara ne guda a jere aka amma ko su da yawa wanda a lokacin suna takawa kasa ana ganin su abin da ya abin da ya rasa aljanna kawai mutuwa duk suke su mutu aljanna salamu alaikum daga cikin akwai ta bin Qais radiyallahu anhu wa anhu da haka manzo Allah yana da rai ko ba shi da rai ba daga Madina kuma wannan sahabin sahabi ne shi ma na balaga ko ba sahabi ba sahabi Allah zalla mai imani shi kuma ya zo ma ya kwaci bilin ko eh da ya yana wannan magana aka ce yi kasa kasa ya ce ba za a yi aka ce Allah ya ce ka ka ce ba za a yi yanzu kai kai mai hukunci ga kola sun zaka saka nan sai ka ce dan nawa musu kai a ce maka yaguduna aswatan ka ce wallahi la'aghdu wala tajharu lahu bil qawli kuma ka kana yi kuma ka ce a ce kai kasa ba za ka yi ba to ai masu ko kawai mu wazi ne irin nasu na ina saboda ai yanayin da yake ci mutumin da ne bane bai san duk wannan lallubukan ba sai mutum ya san abu yana cikin nutsuwa shi sa rasulun da manzara da sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ji wasu mutum biyu a masallacin manzan Allah sun daga murya sai ya zo ya ce ko kusan ina kuke bane sai ce tukunna ma daga ina kuke sai suka ce daga kawai ya ce to wallahi da ku yan madina ne da na ku duka da yan madina ne ku da kun ko sai duka ya la ujatu kuma barba me muke so mu dauka a cikin wannan hadisi zai abu biyu ne na farko manzo Allah yana da rai ko ba shi rai ba za a daga murya a gaban sa na biyu kuma ana da uzuri ga mutumin da bai san dawa garin ba me bambancin ilimin guda ɗaya me bambanci ɗan madina da ba ɗan madina ba ilimi ko kaga shi wannan ya yi aikin ba daidai ba ne ba amma ko bai san ba daidan ba ne to shi sai aka masa uzuri akan wani su kuma wayannan kaga da yan madina ne su ma to ai sun san da wannan sai a masa uzuri to sannan daga ciki akwai hikimar manzo Allah ya ga murya ya mata ba larabin ƙauyen shi yanzu kai yanzu na ƙauye no sai kai ta ƙoƙarin ka nuna kaɗan birni Ka kai ta fama wani shan ƙanshi kana waye duk abin da yi da abin dariya da babin dariya ba ko ya ɗan so ya dare sai a masa dariya ɗan ƙauye a ta dariya ana sa ana mai da shi wani ƙaramin mutum maza zala so yake asali eh ya zo na daga murya shi ma daga asali kawai a nuna masa a karbe shi hannu biyu a tafi da shi haka eh kai ji gaba ɗaya duk kowa ya fashe masa dariya ai abin bai yi wake sai ya tsana abin amma ko kowa ya abin nan shi manzo Allah kowa nasa ne wai ba nasa ba kuma nasa naka illa rahmatullah to akwai hikima ta biyu kuma ta daga maryam ba ai a cewa ta yi fauka sautin nabi sama da sautin manzo Allah shi kuma manzo Allah sai ya nahwan min sautin ko ka rahama dan ka aikin sai rushe duk da bai sani bai yi daga fere muryar manzo Allah ai kai nasa iya rushe to rahama manzo Allah bari shi ma ya daga أكيد زبط السجيك أنا أكيد السجيك بريك على الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم سجيك يجيتوا قال الأعرابي قال الأعرابي سبب ما يجوا المرء يحب القوم يا من قال مسلمين سموا تاني ولما يلحق بهم هاي زي كاسة كاموس ينا سنسو أما يا كاسة كاموس أيكن سبيكي ناسوا qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ke cewa al mar'u yana tare da wanda yake so ranar al kaga wannan hadisin sahabbai suka ce ba sabab farin ciki da wannan hadisi ka fiye da wannan ko mu ma yana farin ciki da wannan hadisi eh saboda in aikin ka bai kai ba soyayya ka sai ta kai haka ake yi sai ka ji wato akwai ibadori da yawa na zuciya wanda su fi ibadodin gangan jiki tasiri ya sai na bakar a gurin yaƙi ya kashe shi yana da farla da sai na umar da wuce ake ce in ka in ya biyo titi shi dan baya an faɗa masa wannan shi an taɓa sukansa ka je an masa wani wawan sara kai ka ji labarin wannan to amma me yasa dai da ka yi sauran sabo abubuwa da yawa zaka daga sai ga cewa a nan kan wani za a daga wance wani a guri kaza wani a guri kaza me yasa ya fi sauran sahabban imaninsa saboda wani tsantsar yadda da yake da a ce kaga sai na umar ka duba ga girma irin sai na umar a lokacin sulhul hudaybiya abin kin shiga kan kansa da wuri ko ya sai zo cewa manzon Allah sharadi daga cikin sulhun nan idan ɗaya kafirta ya dawo gurin mu shikenan ruwa ta sha mu kuma nan ya musulunci zo gurin ku sai kun da mana da shi irin bashar ɗan kenan fa duk sharɗan aka sirna ta mawa ce ina ai wannan sharrin ba za ka karba ba yace a mutu kawai ko abi eh ai daidai wa daidai ko kuma a je a mutu kawai ba mun yi imani ba mun mutu ina za mu je ne ne to su mutu ina in su mutu ina su je to kuma ya zai karba wannan wulakanci in shi la nu'ud dunya ta al ne. ko ka wulakanci a cikin addini kai fara manzo Allah manzo Allah ya ce yace ba ka ga mana zamu shiga wannan garin mu je ne umara manzo Allah yake cewa na ga maka wannan shekarar ya ce to ya muke da tambayoyi da yawa ya je samu sai na abokan ya maimaita irin wani tambayoyi sai daga baya ta isi fara da su yana farko abin amma sai na abubakar lokacin da aka fi ko da yaushe nema a karaita manzan Allah to shi lokacin ya fi ko da yaushe gaske ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya eh, tasar isra wal mi'raj da aka rawa abin ya ki shiga cikin kan kafirai a wasu wayan ma da Abu Jahal ya samu manzan Allah kamar yana cikin damuwa sai tambaye shi mutum me ya samu ne tudun kasan sai ce aiki sirayi aka yi ce zuwa yana, ya ce bai tun kan yi, sannan kuma ka dawo a garin nan mun kwana tare ya ce eh, ya ce to yanzu na kira da ma'a za ka mai tsoro ki kai ne mada da ya kare ta ya ce na kira jama'a za ka mai mai ce eh, mana sannan ya kira su a taimaka to amma da aka wasu daga cikin kamar da wasu na suke na wasu daga cikin zuwa masu kafin su a lokacin saboda suna ganin abin wannan sai shi su amma da kuma sai na abokan sai ce ƙarya muke masa suka ce tabbas ya faɗa ya ce in dai ya faɗa gaskiya ne shi kawai matsalarsa shine sanadin ya inganta shi ke in dai manzan Allah da ya faɗa to gaskiya ne sai musu iya sai ce kunga ku ne kuke mamaki ni fa yanzu muna tare sai ya ce a masa wahayi daga sama kuma sai ne kuma dan an ce an je da sallama shi kenan sai gare ta isa a siddiq din kenan da haka wannan imanin ka sosai a zuciya ko da ya zauna soyayya ka sosai da wancan mutanen ta zauna sannan kuma aikin ka kai taqullaha masda'a to insha Allah za ka shi ne abin da wani ma'amalin ke faɗa walan ma yalhaq bihim har yanzu amma fa bai fasa aikin ba ba fasa aiki za ka yi ba zaka ce lamma kaga har yanzu ana sare lam abin ya wuce ko amma lamma walamma yadkhulul imanu fi qulub to haizu imani bai gaba karasa cikin zuciya ba haizu ana so kenan ya karasa to aka yi ta lamma take haizu ana sanin abin zaka shiga bare to yana ta kokari kenan walamma yalhaq bihim sai manzo Allah ya bashi al almaru ma man habba yawm alqiyamah ya Allah muna son wancan mutanen gaba daya manzo Allah da sahabbansa kaf da iyalin gidansa Allah ka tashe mu tare da su amin yace fa ma zala yuhaddithuna manzo Allah bai gushe mai yana fada mana hadisai hatta zakara baban hasar ya faɗi wata kofa min qibalil mashriqi a bangaren mahudan rana min qibalil maghribi afwan arduhu fadin tsawon shekara 70 aw yasiru rakibu ko kuma kace matafi mahayin doki fi arduhi zai tafi a cikin fadin wannan kofa a aw 70 aman tsawon shekara 40 kala sufyan sufyan ya ce qibla shami bangaren sham shine maghrib din ashan ko khalaqa Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard Allah ya halice shi tun ran da ya halice samai daga sai maftuhan abu da kobar take yani ne tauba ga tuba wato duk wanda zai tuba kofar na abu da take so ake ka dawo Allah ya farin ciki yana farin ciki da tuban ɗayan ku fiye da mutumin da yake dokar daji akan abin hawansa da abincinsa da abin shansa da guzurinsa da komai abin hawan da abin shan da guzurin suka ɓace masa yana dokar daji cikin sahara kaga me zai dole mutuwa ko sannan kawai ya bude ido sai ga abin hawan nasa da komai da komai ba gara ba zago maimakon ya ce ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka saboda tsawa farin ciki sai ya ce Allah ni ne ubangiji kai ne bawa akhda min eh, min bi Allah ita sai kuskure amma saboda tsananin farin ciki kenan ga kuskure saboda tsananin farin ciki ko tsananin bakin ciki da shi ma ba za ka maka da laifi tunda wannan ma ya kalmar kafirce shi Allahumma anta abdi wa ana rabu wani ce fa wannan to amma kuma akhta kuskure rabbana la tu'akhidna in nasina to Allah murnar da yake da karbar bawa ya fi wannan wanda rayuwa ta dawo masa wannan kusan zaka ce an bashi ransa ne ko kamar rai ne ya tafi ya dawo to da haka manzo Allah ke cewa Allah yana shimfiɗa hannunsa da daddare saboda wanda ya yi munanta ya yi sabo da rana ya tuba kuma yana shimfiɗa da rana saboda wanda ya sabo da dare ya tuba na'am labas to da haka wannan la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu min maghriba min min ba za a rufe wannan kobar ta karɓar tuba ba sai rana ta bullo daga nan daman ana rufe karɓar tuba ne da biyu ko dai kai kanka taka ta ƙare eh, ka zo gargara ina la ya qabala tawbata ahadikum ma lam yughargir ko ya qabala tawbata al-abdi ma lam yughargir in ya ba mutuwa ka gani ba gaba ɗaya ƙiri-ƙiri zuru-zuru ka ga kuma mutuwa sannan ka ce za ka tuba tuba ba za ka karɓa ba ka yi irin tuban malam fir'auna in fir'auna malam ne hatta a daraka wal gharq ko ƙala amin ya eh, sai daga mutuwa gaba ɗaya shi ne ke cewa ana kuma al'ala amma sai ce ta wani lokacin Allah ce al'ana lokaci ya kure yanzu da can da karkashin faɗa mulki gana kafircin da sauransu sanar kuma da na biyu hatta ta tulo a shamsu min magharibi rana ta kullu daga mafa'ata wannan kuma kowa da kowa ne general Allah ka samu lafiya na gaba ta nuna ta alama ilmi da kuna min khiyari nasi wa kalamihim ajaba zaka so ka samu ilimi ka koyi ilimi dan ka kasance cikin mafiya alkhairin mutane mafiya kima a wurin Allah fa fi sahihan an abi hurairah qala qila an-nabi sallallahu alaihi wasallam akramun nas an tambaye manzon Allah wai waye mafi kimar mutane mafi karamcin mutane qala sai ya ce akramuhum atqahu mafi كرمتن سما في كيما سشيني واللي بس تقوالك على إنها كرمكم عند الله قالوا يا نبي الله ليس عن هذا نسألك يا شيخ أمر الله باكم باكمل وانا ميكي تنبيه تقوالك فأكرموا الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قال ليس عن هذا نسألك قال فعما عدنا نعم عرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا الله قسم الله نعم malam ya zo sai Allah ya kai mu